Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Bakeri. A jiya sabar ne dai kasar Ukraine ta sanar da kai hare-hare da makamai masu linzami da Rasha ta yi a gabashi da kudu. Wani harin makamai mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya raunata fararen hula guda uku, in ji gwamnan yankin. Ko da yake manyan hare-hare na Rasha sun fi mai da hankali ne a kudu maso yammacin yankin Donbass mai masana'antu. jami'an ukraine sun ce an kai farmaki ta sama ne a luhansk da donetsk yayin da ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce moscow tana kwaso dakarunta da ke zaman jiran kota kwana a fadin rasha zuwa kusa da iyakar ukraine sanarwar dakatar da ayyukan soja da rasha ta yi 'yan kwanaki a baya bai yi aiki ba a cewar jami'an ukraine a yankin donbass rasha da ta yi ikirarin kwace ikon baki ɗayan lardin luhansk a makon da ya gabata ta musanta auna fararen hula shugaban najeriya muhammadu buhari ya zayyana barayin daji da sauran 'yan ta'adda a matsayin masu isgilanci da za a yi maganin su shugaba buhari wanda yake amsa tambayar manema labaru a mahaifarsa daura a jihar katsina bayan sallar idin babban sallah ya nuna takaici yadda wasu miyagu kan kai hari akan jama'a kawai don mugun nufi kazalika shugaban ya bukaci jama'a su rika fallasa labarin maɓuyar miyagun ga jami'an tsaro don a samu a cafke su to a yi ƙoƙarin zaman lafiya a waɗanda suke izgili suna zuwa suna kashe waɗansu suna sata abubuwa sun san su suna zanne da su su nuna su ga jami'an tsaro a san yadda za a yi da su don a zanna lafiya muryar shugaban najeriya muhammadu buhari kenan da aka tambaye shi ko shin mai zai ce wa 'yan najeriya kasancewar wannan ita ce shekararsa ta ƙarshe da zai yi sallar idin babban sallah a matsayin shugaban ƙasa shugaban a takaice ya ce su zauna lafiya sai ya kama hanyarsa ya bar inda 'yan jarida suke a yau lahadi masu kada kuri'a za su ɗunguma a rumfadan zaɓen 'yan majalisa a ƙasar japan wuni biyu bayan da aka kashe tsohon firaministan ƙasar shinzo abe 'yan siyasa da dama sun dakatar da gangamin yakin neman zaɓe amma kuma aka ci gaba da kada kuri'a bayan harbi abi har lahira a ranar juma'a wanda ke zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar japan na zamani nan da nan aka tsare mutumin da ake tuhuma da harbin mai suna tetsuya yamagami mai shekaru 41 kuma tsohon ma'aikacin soja 'yan sanda sun ce ya yi amfani da bindiga kirar gida kuma ya yi imanin abe yana cikin wata kungiyar addini da yake zargi da lalata harkokin kuɗin mahaifiyarsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan tawaye sun kai hari a wani asibiti a congo inda suka kashe akalla mutane goma sha uku da suka hada da jarirai da marasa lafiya a cewar jami'an asibitin da na sojoji rundunar sojin congo ta ce an kashe maharan guda uku a lokacin da sojoji suka shiga tsakani wasu ma'aikatan asibitin sun bace kuma an kona gidaje da dama a halin da aka kai a daren ranar alhamis a cibiyar kula da lafiya da ke lome a lardin kivu ta arewa ita ce dai cibiyar kiwon lafiya mafi girma a yankin kungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin a cewar wata sanarwar da kamfanin dillancin labaran kungiyar ta fitar ta dandalin telegram a jiya asabar a cikin waɗanda aka kashe akwai jarirai guda uku da marasa lafiya hudu in ji shugaban asibitin kulle buwenge yana faɗa wa manema labarai a ƙarshe shugaban sri lanka gotabaya rajapaksa ya amince ya yi murabus sa'o'i bayan da dubban masu zanga-zanga suka mamaye gidansa tare da kona gidan firaminista a colombo babban birnin kasar a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin ransu kan matsalar tattalin arzikin kasar da aka kwashe watanni ana yi kakakin majalisar dokoki mahinda ya a abewadena ya faɗa da yammacin jiya asabar cewa shugaban ƙasar ya buƙace shi ya sanar da ƙasar cewa zai sauka daga mulki a ranar sha uku ga watan yuli domin tabbatar da mika mulki cikin sauƙi saboda haka babu buƙatar ƙarin da hankali kuma ina kira ga kowa da kowa ya kiyaye zaman lafiya in ji abewa a cikin wata sanarwa da aka watsa ta talabijin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai ne. kasuwa. To jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Ganin cewa yanzu mun shigo watan sallah shirin kasuwa a kai miki dole ya leƙa nan kasuwar raguna da ke afo a nan Abuja don jin yaya farashin ragunan suke a wannan lokaci. Bari mu ji daga bakin waɗanda suke wannan kasuwa ta rago da ke nan apo a Abuja. Sunana Nuru nuruddin sadiq adam amma inkiya na shine jini kasuwan nan dai mun dawo ne sabo so sakamakon haka akwai a little expensive wanda ba za a rasa ba kaya ba tsada akwai sauki kuma insha Allah duk wanda kake nema za ka samu da yadda kake so kowace shekara ne ake cin kasuwar rago a nan eh ba iya kowace shekara ba akwai lokuta da suke zuwa da yawa wanda bukatu sukan zuwa a wannan lokacin mutane za su bukaci siya su biya wayannan bukatun babban sallah shine dai kasuwa sai ya cikakkiya wayanda baki na gurare da yawa raguna hannu ta kasar akwai fiye da wanda mutum yake tsammani ma akwai a wannan kasuwar kamar irin chadi mali niger cameroon others countries da haka na afirka insha allah za a samu irin dabbar ana to ga wani rago nan da nake gani kahon shi masha allah shi dan wanda kasa ne namu ne na nigeria kuma na arewa gida kamar wannan zamu yi sayawa naira dubu ɗari da saba'in mm. zuwa da tamanin insha allah za a samu shi kuma wannan na kusa da shi fa wannan zai iya kaiwa dubu ɗari da sittin ga wani shi ma dai kosashe haka da su kinga ko da irin su ma wayannan ba na kasan nan bane eh su kuma da kuma da wayannan na chadi ne wayannan wayannan to su kuma sukan kai nawa gaskiya kudin su yana da yawa kamar ana samun dubu ɗari shida ɗari bakwai saboda foreigners ne yes ba na kasan mu bane ba kowa ne san irin su ba kuma ila to suna da wani bambanci ne da namu na kasan nan bambanci na nau'i na halitta da Allah ya musu saboda baki na kasar mu ba mu da wadatattu irin su so sai Allah ya sa musu wani kwarjini da yakan kusa ya yanzu namu ga wanda bai sani ba don rago ne hakan yasa suke da tsada ko da gurin shigo da su da kuma wasu abubuwa da ake yi hakan yasa suke da tsada yaya batun ciniki ana samun kwastoma eh alhamdulillahi mun taso a can ba tare da wani bata lokaci ba muna zuwa nan sai Allah ya tunatar da masayan mu daga sun zo can sai su tambaya kuma akwai mutanen mu da suke zama a can mu bar gurin gaba ɗaya ba har lokacin da aka ba mu notice sai cika akwai sauran mutanen mu idan masaya sun zo ba su san guri ba sai a rako su nan a zo a sayar musu kasuwa yadda ya kamata tun da da aka fara baje kolin raguna a wannan kasuwan a rana kamar kai kakan sai da rago guda nawa domin Allah kasuwa na Allah ne ban sai da rago kuɗi mutum da aka fara amma wa'insu sun sai da sunana Isiyaka Muhammad amma an fi sani na da shehi ga wani rago na ina ganin shi ga ƙahon shi masha Allahu me kala biyun nan shi kaman yakan tashi a nawa jiya dai wani ya price na shi a 145 a bara ya fi haka amma bana babu kuɗi mutane ba sa shigowa in kidi yanayin kasuwar wanda suke muke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwa ba baki har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su kamar daga ina ne ma ake shigo maka da raguna ba inda ba ma kawo rago yanzu ke ga kamar wa'annan da suke gabana dukkan su daga zamfara ne amma akwai na Nijar akwai har na Chad a cikin ragunan wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba saboda yanayin kasuwar shine sa muke dan ba masu kayan su iso don baran mun sauke kaya nan oba amma daga baya kuma sai aka ce jihohin da muka baro kaya ma sun daraja. To tun da kasuwan nan ta fara za ka iya gaya min kamar raguna nawa ka saida? Eh a gaskiya ke san ni dila ne. Ina da mutane da yawa. Ina kawo kaya ta ko ina. A takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke tirela biyu. Kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin tirela ba kayan da suke a ƙasa. Sunana Abdulmalik Hussaini daga Kaduna nake. Wani ma kalubale kuka fi fuskanta a wannan kasuwa? Me eh, mu kalubalen da muka fi fuskanta shine kamar dai ruwa da yake tafiya amma mun samu mai gidanmu da ya karɓi mana gurin ya yi ƙoƙari ya samo mana motoci wanda su rika zuba mana ƙasa saboda kwastoma in sun zo su shiga ciki har su je su ga abin har dukiya su ga har gaban dukiya ba su fakin a waje ba a basu. Ba wani kalubale da su ma kansu dabbobin suke fuskanta? Eh suna fuskantar kalubale a shi sa kika ga mun yi rumfuna saboda irin akwai waɗanda su ba sa son ruwa sai mu zuba su a ciki kuma duk da haka ana bin su da allura saboda akwai alluran da ake musu wanda ruwa ba zai zama musu matsala ba ana yi musu. sannan shanu ma kaman haka su ma duk tafiyansu daya su kuma awaki ya yi fade kuma alluran nan dai da ake yi musu saboda kada su samu laulayi da kuma sauran cututtuka haka muna kula da dai kar a sai da abu mai cuta assalamu alaikum suna na isyaku umar amma ana mun lakani da baban aisha garki shin kai me ka kasa ni na kasa shanu da raguna ga wata sanan da nake ganin tozanta san barka shin kamar ita ta kan kai nawa yanzu wannan san zai kai kai 310-320 na da sa a nan ana samun 600-500-700 yaya ciniki ana samun masu zuwa sai? eh alhamdulillah ana samun masu zuwa sai yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakaninsu da junansu to alhamdulillah gaskiya tsakaninmu da junanmu akwai fahimta mai kyau idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya akwai kyakkyawan mu'amala a tsakaninmu me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake shine babban kalubalen sai kuma wayansu daga cikinmu masu ƙananan ƙarfi don duk yadda kake ake son kasuwa sai kana da jihari eh, shine babban kalubalen da ake ciki sunana alhaji idris dogo aka sa harawa da dusa da kowa da kaikai abincin rago da saniya abincin ragunan da kake saida iya masu saida ragunan ne suke siya ko akwai mutane suna zuwa daga wani waje akwai kwastomomi daga cikin gari a sakwara mai ta ma'ina ne duka da inibir abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin me wannan wannan ko wake ne Wannan ƙaƙayin dawa wannan dusa alkama kowane abinci akwai kalar ragon da yake ci ko kowane rago rago in aka yi wannan mis din aka bashi wannan abincin zai ci wato sai an hada su su uku an an yi mis guda uku sai a ba rago sannan kuma akwai harawar gyada shi kuma daban ake ba su kwanan nan da naga an ajiye a sama kamar shi nawa ake sai eh wannan kwanan ana sai da shi duk kwano 300 250 to masu sauraro daga haka kuma muka garzaya kasuwan wuse don jin farashin kayan masarufi ganin cewa yanzu sallah tana karatu mu sunana ibrahim wuse market me da me kake saidawa ina saida kayan provision kamar su shinkafa su wake wake su taliya su man gyada da sauran kayayyakin abinci yaya farashin kaya wannan shekarar musamman ma yanzu da sallah take gabatowa eh a gaskiya ne farashin kaya yana ta hawa wani sa'in zaki samu sauki wani sa'in kuma zaki ga abubuwa suna ta hawa kamar kalan su suga da azumi dai mun sai da suga buhunta dubu ashirin da biyar da ɗari biyar amma yanzu gaskiya farashin ta ya hau ya kai wajen dubu ashirin da tara da ɗari biyar da sauran dai kayayyaki haka abubuwan suke tafiya hankali musamman su wake da shinkafa da su ne za a ce da su garin tuwo tunda su ne ake amfani da su yau da kullum su kuma ya farashin su. Eh, su ma gaskiya dai wani sa'in zaki ga farashin nasu ya hau hau domin isa ma saman bita da muna saida ta pieces ta 650 yanzu to ya ƙara kuɗi ya koma 700. Man gyaɗa ka Man gyaɗa kai man gyaɗa shi ma gaskiya ya ƙara kuɗi. Naomi sunana. Eh, madam Naomi na ga kamar kin zo kin cika ledoji kin yi cefani <laughs> to yaya. gaskiya abubuwan suna da tsada sun yi tsada wannan doya uku kin gan 5000 naira eh. <laughs> da kuma kin irish nan wallahi kowane kwando ɗaya eh, eh, 3000 mun biyu muka iya siya da doyan da gwaza duka duka abubuwa sun yi tsada da onions kuma babu ma tumatir ma ba na 500 wallahi kin ga wanda aka san man nan gwaran 700 Ga shi nan kin gani? Wannan bai fiye miki miya ɗaya ba ke. A ina ma wannan shinkafa zan zan kada kawai dafa. Sunana Abubakar Sadiq. Daga ina? Akwai doya, akwai dankali, akwai tumatur, akwai man akwai manja. To yaya farashin kaya musamman ma yanzu da sallah take gabato mu? To wallahi farashin kaya yanzu sai dai addu'a abin, sai dai wanda adda, amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah. Don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana sai da ba sake dubu biyar. Dankalin tura muna sai da kwandon kwando ne dubu uku da ɗari bakwai tattasai muna sai da dubu biyu da ɗari hudu ta rugushi kuma dubu uku kashin doya dubu bakwai da ɗari biyar kalmomi suna zuwa yan mun gaya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya biɗe ragi a rage mai ya saya. to masu sauraro duka duka abin da zamu ya iya ɗauka kenan a shirin kasuwa akai miki dole masu iya magana suka ce gidan biki sai an so na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar ni ke mana fatan mu kasance lafiya. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Rabin lami Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria Kaduna District. Yau zan yi magana ne akan a lokaci kamar haka cikin littafin Esther Sura hudu aya goma sha hudu yana cewa gama idan kin yi shiru a irin wannan lokaci to taimako da ceto za su zo wa Yahudawa ta wata hanya daban amma ke da gidan iyayenki za ku halaka wa ya sani ko saboda irin wannan lokaci ne kika sami wannan makami wannan lokaci na so magana akan a lokaci kamar haka esther ta iske kanta a matsayi na daraja na ɗaukaka na girma domin irin abin da suke fuskanta a wannan lokacin yau muna fuskantar ababa daban-daban ina so in ce a lokaci kamar haka lokaci ne da zai kamata ka yi addu'a a lokaci kamar haka lokaci ne wanda bai kamata ka yi shiru ba a lokaci kamar haka lokaci ne wanda za mu zauna kowane lokaci cikin ruhu muna addu'a muna kuka sai mun ga Allah ya tunayen mu a ƙasar mu a duniya gabaki ɗaya ina kira ga kristoci a duk inda suke kuna saurara na cewa a lokaci kamar haka Allah yana saurara yana jira ya ji kukanmu domin haka ina yin addu'a gare ka ina yin addu'a gare ki cewa Allah zai zuba ruhunsa sabuwar ruhunsa a bisa iyalinka domin ka tsaya cikin tsakaninka da jama'arka tsakaninka da Allahnka a lokaci kamar haka ka yi addu'a da naciya addu'a da dagewa cewa kana so ka canji kaga Allah ya juya rayuwa da kuma yanayi na al'umma ubangiji na gode maka ina roƙonka ka yi aiki na al'ajibi cikin jama'arka ka yi aiki na warkaswa na yantaswa na kuma kaswa na ceto kai kuma yi albarka da jama'arka wanda suke saurara da wannan lokacin na ba da gaskiya Allah ka ji ka an same ni Saƙon nan a lokaci kamar haka ya Ubangiji ka kawo wannan yanayi zuwa ga ƙarshe da jama'a ka suke fuskanta. Na gode da mu za ka sanya albarka domin Yesu mai ceton mu. Amen. Madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla. Babu mai Masana a harkar lafiya na jan hankali da kuma ba da shawara kan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla daga haihuwa har tsawon wata shidda. Ko yaya mata ke ganin tasirin hakan? Bari mu ji daga bakin wasu mata masu goyo a hirarsu da wakilinmu a maraɗi na jamhuriyar Nijar wato Mansur Sani. Sunana Sarayya Ahmadu da ke unguwar maraɗawa. Na san mutum ban nono tsantsa. saboda lokacin da muka haihu likita madani sun waya mu da kai akan ban nono tsantsa sun ce mu rinka baɗiyan mu nono na gaban mahaiyar shi saboda yana garkuwa ga cikin yaro yawo yana ƙara lahiya da garkuwar jiki tsawon wata bakwai ba tare da kagarwa mai da ruwa ko wani abu ba da yake na sau abin ta nono farmasi in za ta yi sai in ta nono cikin abin in bari haɗin ta in dawo ba ya buƙatar wani abu wanda ya shahi nuna sunana sharifa abubakar a takwas Eh mun san mahimmancin ban nono tsantsa da muna zuwa likitoci daban-daban. Suna mama gargaɗi mu kula da ɗiya har sai an yi wata bakwai. Muna ba su nono na gaba ba tare da ruwa ba. Birni da karkara gidajen rediyo da talabijin. Akan mahimmancin ban nono tsantsa birni da karkara dai ana ta mama ana ta yaɗawa. Sunana Aishatu daga nan unguwar malamin daga a cikin jihar Marari. Eh hakika tabbas na san mahimmanci na saboda ban nono tsantsa yana da umfani ga ɗayanmu saboda yana ƙara musu kuzari da lahiya saboda ga kuma kare su daga cututtuka kala-kala kenan ban nono tsantsa wajibi ne na san mahimmanci ne saboda muna zuwa likita ana awon ɗaya likitoci sun gaya mu sun mun bayani kan shi sun gaya mu umfanin ya da mahimmancin ya don haka muna aiki da shi na guda biyu hakika na musu ban nono tsantsa saboda yanzu haka goyo ma nake ina zuwa ikwal ina zuwa daji in na tafi ikwal yadda nake musu ana kai min ɗana wajen reno lokaci zuwa lokaci ana maido mini shi ina baya nuni yana sha kenan na san mahimmancin yana san unhwani ya saboda yanzu ban nono ba tsantsa ba wani bakon abu ne ba an waye mu da kanu mun gane ma'ana mun gane mahimmancin sunana hanifa umaran su a unguwar marada ɗari ne muna zuwa asibiti ana gaya mamu da likitoci muka haye shi kan mu bashi ruwa ya kamata mu bashi nono tsantsa ruwa har zuwa wata bakwai ɗaya na uku mutum ɗaya kaɗai ya samu wangaban nono tsantsa annan biyu gaskiya ba su samu ba saboda har wuta sun ta man shi dai da na gani masha Allah kuma Allah ya ƙara sa'a ba mu wanga zan ce mu zan kiba yara nono tsantsa da yana kara ma ɗiyan mu lahiya da walwala da garkuwar shi. Su ma maza sun bayyana ra'ayinsu game da shayar da jariri nonon uwa zalla. na Hamisu Makani daga Maradi. Gaskiya abin da zan ce dangane da nonon uwa gaskiya ya kamata mu mata su ringa ba yaro nono akai-akai tunda yanzu akwai wasu matan da ba sa ba yara nono sai dai a samu 'yan madara a ringa ba da kaga wannan bai kamata ba tunda nonon nan gaba gaskiya yana da muhimmanci za ga yaro ya tashi da lafiya da kuzari gaskiya ya kamata shawarar da zan ba uwaye mata nono ya kamata a ba yaro tun daga matsayin an haife shi har zuwa wata 27 haka gaskiya ban ba da goyon bayan sayan madara ba tun da yanzu madara tana tado zafi ka ga yaro yana zawayi amma yanzu in dai ana ba yaro nonon gaba za ga yaro ya mulmuje yana gudu sosai sunana jamilu ibrahim umaru wanda aka sani da mai kwai office shi shayar da ɗa nonon uwa na da mahimmanci sosai saboda ni saboda ni kuma ai haman da yan biyu ma aka haman mace da namiji to gaskiya duk da cewa uwa tana da karancin nono to amma dai an dai dage dai da ciyar da uwa sosai domin ta samu karfin abin ga nonon shayar da su Ni ne Malam Umaru Mai Birgi Sura Bindi bakin masallacin Abubakar sadi Maradi. Tun tashin rayuwar mu man gano wada ya sha nunan oshi shi tsantsa gaskiya soyayya na shiga tsakanin uwa da ɗa. Idan wadda ka gano ba ta ba ɗanta nono ya sha ba, to muhimmancin su ya rage sai dai a ce owa ce. Amma muhimmancin su da wadda ta ɗauki nono ta ba ɗanta tsantsa ya sha ba su zama ɗai soyayya su saboda mai ciyar da ɗanta da nononta soyayya ta hinnu haciya da wadda bata ba ɗanta nono ya sha kushe. Wanda ya sha nonon uwan shi ba ya hiƙa na uwa wurin ba da nonon nan soyayya ta ƙara shiga. Ina kira da owaye mazan da mata ko aiki take ma'aikaciya ce ya cancanta ta kula da ba ɗanta nono in ta sabako. Shugabar asibitin mata da ƙananan yara ta Sura a Maraɗi, Madam Dr. Nasiru Safiya ta jaddada mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla na tsawon wata shida. Ban nonon gaba tsantsa mahimmanci gare shi sosai ga mutane. Don haka nan duk macen da ta shiga gidan likita akan yi gargaɗi kullum lissahi bisa ga ban nonon gaba tsantsa na yaro tun daga haihuwar shi har zuwa wata shida. Za ka ga yaro tsananin mahimmanci Allah ma ya sa da an haihu yaro aka dora ma uwa ita ga gaba ai suna ganin likitoci sukan yi wannan abin da an ɗauko yaro ai alabta ma uwa ga gaba to yaron ne yana jin kamshin nonon uwa shi yakan hon nonon ya sha shi yasa mahimmanci gare shi kaga yaron da aka ba shi nono tsantsa zai tashi cikin koshin lahiya cikin kuzari da ilimi wannan kamin yaron ne ke wata shidda to masha Allah ga yaron nan ba ɗaya bai ke da wanda bai samu ban nonon gaban nan tsantsa ba suna ɗoka in ba su ba ba yaron nonon gaba tsantsa sai sun gama mai dora gani suke kishirwa yaro rage mahi yawanci abin da yake hana mata su ba nono su ga kai ban iya rayuwa yaro bai sha ruwa ba shi kuma ba haka nan bane dan haka ake gargadin su nonan nan ruwa ke cikin shi farko da ka ba yaro nono ya sha ruwa ne kenan in ya sha ruwa ya sha ruwa to kannan sai sai ya ci gaba da shan nonan shi ya ci gaba da shan nonon shi masha Allah zaka ga yaro yana nishaɗi yana mulmushi ka ba shi nonan shi ya sha ya koshi saboda yaran da aka gama mashi da wannan madara mahi yawanci ana ka yaran suna zawo yaran nan da sun fara zawo daga nan yaro ya fara lalacewa sai ya shiga tamu lokacin da madarar ta yi ba a tsabtace ta ba an sa bibiran kuda ya bi shi ne an yi wanki ba daidai ba an doka an ba yaro ta kwana ne ko ta wuni ne ba a san adadin lokacin da madarar nan take an an riga an gyara ta ba sai a doka ana ba yaro kenan wannan rashin sana shi ke sa ka gama ma yaron ka da wannan nono sai zawo daga zawo yaro ya ga ya shiga tamowa ita kuma wannan tamowa in an shige ta yaro bai ilimi eh kenan nonon gaba ake so mata su ba yaran su tsantsa tun daga wata shida tun daga sabuwar haihuwa har a wata shida to shi shine wannan yaro kenan ya samu da zai tashi cikin lagarda cikin koshin lahiya har ilimi ma yaron zai yi illar ta farko shine yaron da aka ba ruwa ilimin su ma bai zama ɗaya da yaron da ya sha nono uku yaron ba za a yi koshin lahiya ba ko awo aka kasa yaunin da wancan yaran ma sha Allah zai yi wanda aka ba shi nono tsantsa wannan yaron da ba a ba shi tsantsa ba bai yin su kuma ita kan kanta uwai tana karuwa da wannan sabida wannan ban nono da ake ma yara tsantsa kan kanta yana kare uwa daga duka ritsa haka yana kare uwa daga gare shi saboda haka nan ban nonon gaba mahimmanci gare shi sosai matan da ke ma'aikata ma yanzu masha Allah tun da an yi waye kai kowa ya gane wanke abu ake mai kyau a tatsa ma yaro nono in yi dan yayi kuka ya tashi a doki wannan nono na uwa a bashi ya sha koshi da ya kwance shi kuma in ya tashi ka ya tashi uwa da kwai lokacin da ake ba da na pause awa kenan he ta koma hallo ta tatsa nono hallo a ba yaron nan ya sha wannan abin na tatsar maman an ce yana da illa me mahanga a matsayin ku na likitoci ba ya da illa komi dan ban nuna ake so in dai a tsabtace abin da za a ba yaron in dai a tsabtace nono a ba ke uwa baki samun matsala ke shi ma yaran bai samun matsala zai tashi cikin kuzari yaro duk da ake ba ko ka rungume yaron ka ka ba shi nono za ka ga yaron yana hara yana jin daɗi in kana ba shi nono haka nan ne sakuna da zan bada ga mata yan uwan mu wannan ban nonon gaba tsantsa da ake sa bai illata yaro tunda mutane suna ganin kawai kishirwa a'a bai illata yaro ruwa Allah ne ya riga ya yi wannan nono da abubuwan shi da kwai ruwa a ciki kuma da kwai nona a ciki yaro in ka ba su zai sha ruwan na farko kuma daga baya ya sha nonon ya koshi masha Allah kuma yaran bai komi kenan ina jan hankalin mazaje ka a ga mata suna ba da wannan nuna a'a bai da illa a bar mata su ba da nonon nan tsantsa a ba da wannan nonon gaba tsantsa don yara su tashi cikin koshin lahiya cikin kuzari da ilimi da nake so yara su haka nan muke so kenan dan matarka tana da tana ta ban nonon nan gaba tsantsa ba illa bane kai ma sauki ne gare ka kenan yaron zai tashi cikin koshin lahiya cikin ilimi Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.